barkanmu da zuwa a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan littafi mai magana a kan malaya tsawa a fadar musulmi na jihar domin abubuwan da bai dace da 'ya'yan musulmi su yi sakaci da su ba wajen sannan su a cikin sha'anin addininsu kaji bai kamata ga ɗan musulmi ba ɗalibin ilimi a ce ya jahilci ladubban zama da malamin waɗanda ba na yanka to ina jin ina za mu tashi yau adabul majlis la dubban zaman mazauni eh adabul majlis la dubban zama mazauni kuma su ne ladubban abokan zamanka in kuna aji guda an cire malam in kuna zaune aji guda kaga lokacin da kuke cikin aji in malam bai nan ajin na ya zaka wa majalis to duk waɗanda dubban su ake so a kula mazaunar ku da kuke zaune da junan musulunci bai kare ta ba sai da ya hasko ta ya dota ya wada ku to ga ladabin zaman mazaunin kun san shari'ar musulunci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya hana zama a kan ya hana zaman majalisi kun hana zaman majalisi yau wannan zaman da ka muna na yi a yi tunga a toshe wuri guda a kan hanya manzala ce iyakun wal julusu ala tsarik ka ku da zama a kan titi alkhairin da a ciki sharrin da a ciki ya yi alirin nan sahabbai suka ce ya manzan Allah la budda lana min majalisina na tahaddas babu makawa sai mun zauna kan mazaunin mu nan na muke iya hira muke ilma junan mu cewa mu tattauna matsaloli matsalolin iyali matsalolin kaza matsalolin kaza za na ce to tun da kun daji sai kun zauna to ga ka'idodi ga sharuɗa ya an doka shekaran jiya wani muna tare sai ga wata mata ko wani mutum da ya zo da mashin sai ke tambaya da Allah ina gidan wani sai ga na wata na ta inda yake tace ni kace malam sai ce wai shani ina gidan wani sai ni ta mai misali don ya gane sai ce halawar ke malam bisa ka ba haka kanka na ce ka'ida ta daga cikin ladabin zaman majalisi wanda mazala ce ɗan sai kun zauna a majalisi to duk wanda ya zo yana tambaya ku ina wuri kaza to dole ku nuna mishi kaga yanzu irin saudiya da ba su saba da haka da ba gida ne ta shige mu ko da muka ce muna ai zaman mazaunai to ga dubba. na zama kuma in ba mu iya kiyaye su to azabar Allah zai muna akan mazaunai ne malaci su'al tambaya ma adabul majlis menene ladabin mazauni ya ce jawab ansa ladabi na harko mu ala ahalin majalis na harko in ka ce za ka yi sallama ga mutanen wannan majalis wani kawai za ga in zai cin karo majalisi da waka ɗaya zai toka ilan wani abu ya faru an yi wani rikici a ƙasa an yi ne ɗan zai tuwa da can zai kwaso waka ta arashi ga wani ɗan majalisar ya zo da wata magana ko wani baitin waka wanda zai zama suka ga wani ɗan majalisar sai musulunci ce ba haka ba? abinda a ƙa'idan majalisi in za ka zo ka zo da sallama kuna da irin bbc in za a program ko za a wani abu sai da ji an sa wata waka da grc ko ba haka ba yanzu da siyasa ta matsuna sai ka ji sai akwai shiri wanda aka yi ko ne suke ce masa suka ji ya sake dindamme ma'ana kowa yan siyasa kowa da ya haira hannu ne ko ba haka ba sai wanda zai iya da wani kasar da gari ga mai doki to ka'idar majalisi ka kula da wannan usallimu ala ahlil majlis zan yi sallama ga mutanen majalis in sadaka ce ga majalis inda jama'a sun ka samu suna zo farko abin da ake nema a gurin ka kai musu sallama ga isa wurin assalamu alaikum kuma in hira ta sa ba su jiya ba tsayi za ka yi sai sun jiya ka ce assalamu alaikum to ka wani lokaci kawai ana ta hayaniya ce assalamu alaikum to shi ce haba jama'a da Allah ta tsaya ga hannun da sallama wa alaikum assalamu wa bismillah ka san sanin da yasa aka kai sallama ana son majalisin ya san da turuwanka saboda gudun kada a ce a ɗauko hirarka a yi tara da mutum sama ba a san da ka yasa laifi ne ɗaya ka lallaɓo cikin majalisi ka shige ɗaya majalisi ke zai ba san ka ba san da kai ba to ya ka taɓa wata magana takawa wanda za ta bata ba ta riga ta aito ko ba ta koma shin da kai da su wani shiga bakin ciki kaya kayan shiga bakin ciki don su ta riga ta haito ba ta da koma kuma kai ka riga ka ji kunna. wanda ba kai tsammani ya zage ka bai ya zage ka ya dai kawai girma ne ya zube ko girman waɗanda ka ɓace ya zube amma kai ma an barka da kololo cikin zuciyarka to shi yasa ka'idar musulunci ka yi sallama a san da shi shigowar ka sannan a baka su amsa ban sallama sai ka zo ku gaba mun ji rabi na ɗaya ko menene yin sallama da mutanen wannan majalis na biyu ajalisu haisu yanta yi biyan majalis zan zauna ƙarshen majalisi idan ka zo ka isko majalisi an tsara to ai za a gina yan kujera ta an kaza ko a ce zaune an yi kilan rawa ko an yi halka to in ka ciho sai ka dibi ina ƙarshen zama sai ka zauna in ko majalisi ina wanda ake zaune ƙasa kuma sai ka dubi ina na ƙarshen wanda an zaune ƙarshe sai ka zauna can shi ya ƙa'ida eh yawa yace la uqimu ahadan min majalisi ba na san da wani daga mazauni ne ba ka tuwa mazauni ka ko na zaune ko da yaro ne kace kai tashi da zaune in doka za ku samu da sai sai ku sa doka cewa duk wani ƙaramin yaro da zai tuwa wannan mutum sai inda wari na tsiwa in ku kun yarda da yaran su zauna da kuka aiki to bai yiwa yaro su zauna kuma ka ba haka na musulunci in dai ya riga ya zauna Allahumma sai in shi ya tashi da izini ne da garin dama sai ya baka wasu malamai sun ce kana ya zauna wasu malamai sun ce ko shi ya tashi ya baka ka zauna ka zauna ka kyale shi ka ce zamanka ka samu naka mazauni ka zauna la uqimu ahadan min majalisi na tayar da wani mutum daga mazauni ne au ajalisu baina baina sudaini kuma ni ba zan zauna tsakanin mutum biyu ba illa bi izini ba sai da izini yanzu ga tsakanin malam da wannan malam in kana son ka zauna tsakanin su sai ka yi izini gida Eh, da Allah ya ku ɗaya mai izini wurin gaskiya wurin ba mu wani ya zauna saboda ran da hagare mu akwai tattauna da mu so da yawa wani lokaci ana zaune majalisi a ɗan yi kullum kusa ga wani an ɗaya wasu ƴan maganganu yasa za ka ko da manya mazaunan yanzu in sun ka zauna wani bai shiga tsakani kuma za ka ga duk wanda ya san bai da shiri da wanda to bai zama kusa da su yara ne sun sani ba su da su baya majalisi kusa ga wanka ko sarakuna ne ko gwamnoni ne ko ciyamomi ne ba a da wadda babu ba kenan ba a miƙewa a sirri sai dai a zauna gum babu daɗi to da haka musulunci sai ya hana ka isko mutum biyu zaune ka ce za ka zauna tsakiyar su ba da izinin su amma suna ganin ka sai Allah ya taimaki babban mai gidan bismillah kaga su ka son ka zauna tsakiya kaga sai ka zauna su sun ka buɗa kamar yanzu misali tsakanin kujera da kujera ai ai ana son wani ya zauna za ka ga an ce to ya zauna nan wurin ko ku haga wani ya tashi shi ko manyan wasu wasu ya ga wani ya tashi da kusa kujera ya dawo nan tudun tsakiya ya zauna sai ce mai gida zauna kaga wannan babu da yi a musulunci sannan absahul majalis li yajlis za zaka buɗe majalisi don wani ya samu zama ya zauna sai an haga majalisi ya mace to sai a buɗe da'ira a buɗe halka da in wani ya to ya samu wani zama ya haga wurin ya mace sai a yalwanta don kuwa ya to ya samu wani zama malai ce na hudu la uqadi wa hadithul majlis kada ka yanki labarin wanda kuke zaune majalisi guda idan ana cikin majalisi wani ya ɗauko wani labari ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza bari za ka yi ya ƙari sai ka ce ka wannan labari naka ya tuna min da wani labari irin wanga kai ku ka Allah <laughs> ya ka eh wannan labari amma bai yi yana cikin labari ta ce to a ya tsaya ya haƙuri ya haƙuri a ba da haƙuri sai na iso da ba kuma na ai mutum da ɗan tattauna matsaloli labaran bbc na ka ji su ji su amma suna za mu mai mai ko ka ji labarin da na ji labarin suna za a mai mai to duk da ka'ida ce ka yanke wa mutum labari ne sai ya kai aya sannan kai kuka an eh shi ya ka'ida law gado hadithul majlis sannan na biyar asta'zin wa usallim kabalin insirat min al za ka nemi izini in ka tashi kace jama'a ku min uzuri akwai wani ɗaura aure da yake da shi nan da minti biyar don ƙarfe uku an kace to ina so in bar majalisar nan ƙarfe uku saura kwata da haka nan da minti biyar ina so in tashi wurin sai ce to wani wallahi akwai matsala ko in tashi domin matsalar gada an gada ko ba a kai ƙarshen ta ba kuma in ka ce wani wuri ba a kai ƙarshen ta ba to matsala za a samu ka yi hankali zuwa daura auren nan ka bari mu gama matsala ko mita an kai in ba a cimma ƙarshen wata matsala ba kuskure ne don illa ce ana minti ba a kai ƙarshen wata matsala ba ka tashi kina da haddasa wata matsala ko ko ka ɗauke sirrin majalisi ko na mitar ka je wani wuri ka watsa ko da haka watsa ba a kai ƙarshe ba yanzu za ka ga manyan 'yan siyasa yan ana mitar duk mitin ɗin da aka yi nan da ka hadari akwai wakilan wani fati suna nan zaune wurin kuma cikin suna wani na nan duk abin da aka yi na rubuta ma wani shi na tura ga matsalar da aka kai ga matsalar da aka kai ga matsalar da aka kai wani rako da yanayi kuma ga ku tare da shi fati guda kuke ya ƙi hita dama ai kuwa an kai hiliku a tsirin batin kuma ba ku ya gane Don abin da kuma kula in kun kula wa nan kuka hito nan sai ku ce to yau an ce kaza za a yi don akwai kokari sai a ce kamin ku ku ce ku tai su sun tai duk yana daga cikin makirci na siyasa in baka iya shi ba kuma ba ka ce nasara sai ka iya makirci ko kun gane ko to shi yasa yake cewa sai ka nemi izini in za ka tashi sannan ka yi musu sallama gabanin ka tashi daga majalis. na shidda inda ma ya yanki majalis idan zama ya kare na majalis, to ada uwa du'a'ul kafaratul majalis zan yi addu'a irin addu'ar da ake kira kafaratul majalis wato kafara majalis kun gane ka fara majalisi abinda za ka yi Allah ya yayi maka kurakuranka shi ne ya an ka ta yanzu kamar kona haka zuwa gashi kowanne mutu ya ka fara tur majalis ka dai ga ba wani kebul mun kai ba ba wani cin namu wani mun kai ba alheri mun ka bane amma duk da haka za ka yi abin da zai fito da kowa ne nashi ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ita ce kafaratul majlis wato ka'idar musulunci jama'a duk da zama za ka zauna majalis duk da ka amintu da wurin ka zauna maka addu'a yanzu dai kole a ce ku da gidanka kuma ya aminci annan ba to duk da ku je da haka zama falon ka amintu in za ka zauna maka addu'a karka yadda dukkace za ka zauna masa karanta a uzu da kada matin lahi ta mati da sharri ba khala sai ka zauna saboda da yawan wasu asance-asance da aka kullawa ana kulla ta hanyar wurin zaman inda haka zauna nan na za a kulla a nan sai ka zauna in ka tashi kuma kai ka fara da mutum ka ko karatun ƙur'ani kai ko wa'azi an kai ko me an kai sha'ir wannan kowa shi abu ne ba tare da sai ya bayyana kawai kai ɗaya kasan ka kuma sun guda sai ka tashi to lada Allah zai baka zai kankare ma banka Allah ya samu dace wannan takaice takaitawa su ne dubban majalisi guda nawa guda shida Allah shi ba mu ikon kiyaye kuma kullum abin da ke ce mana mu daina karatu muna manta mu daina karatu muna manta abin da aka faɗa mana sai ya zama na kawar baya ba in dai kana jin abu ka manta da shi to sai ka dawo kamar da kai da wanda ba ba ba sai sai an gwada su ce o kai ai haka wata rana ana karatu an hula. a'a son aka yana daga cikin ladabin ɗalibin ilimi wanda mun karanta da ku zai yi aiki da abin da ya jiya shi ɗalibin ilimi so kai, duk abin da ka jiya na ilimi ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daura damara sai ka yi aiki da shi komi wahala ce da zaran ka ji ba wahala sai Allah ya dauki maka wahala da amma in an ka ce a yi karatu babu aiki to tsakani da Allah an samu matsala an yi ba a yi ba karatu babu aiki an yi ba a yi ba ya gaba suna rayuwa kamar jahili bai da bambanci da jahili da ya san abin amma ya manta da shi Allah ya zama gani adabin nawa na dubban bacci su'al tambaya uzkur adabin nawa mana ce ka ambata muna na dubban bacci ya ce jawaba ansa na farko a mu bacci. ina daga cikin ladabin bacci ka kwanta da wuri ana son ka saba makanka da kwanci da wuri ka saba makanka da kwanta da wuri abinda ka kawo matsala duk wanda ka ji ya ce ka ai ni wallahi ban iya kwana akalla ko ɗaya ba sai matsala an samu sun farko ya saba ba kai ka ta yi inda shi ko wanda ya saba kwanci da wurin kajiya shi ko wallahi ko ƙarfe goma bai iya kai duk ƙarfe tara ta yi zuwa goma zai ji kawai gishiri da aka samu shiga idanu zai ji kai ne na ciwo alamar kwana ya kaji har da kwanan rana ka saba in lokacin nan na kwanan na ya yi ka ji kanka yayi wani dim to da ka ka kwanta minti talatin minti ishirin kai minti goma duk da kanka ɗaya ka aza haka bisa cinyarka minti goma ka ɗan ɗauki hansari ka ɗaya bacci ka tashi shi ke ya sake ka baccin rana ke wannan ya mu gane da haka daga cikin ladabin bacci a kwanta da wuri sai dai akwai wanda yanayin aiki ne bai iya ba shi dama ya kwanta da wuri saboda galibin aiki ne na dare nan na a lokacin da abinci ne sai ni ce shi kwana ina abinci tunda shi sana'ar da ya ko aikin da ya kai da rana ba da rana aka yi ne ba da daddar aka yi ne kaga irin wannan babin lalura shi ko sai dinga samun lokaci da rana yana bacci duk wanda ka aikin da irin masu gadi da masu ma'aikatan dare duka kai ko ana buƙatar da rana ka samu lokaci kai kwana ga da dare ba ka iya bacci ba sai ka sha komi ba duwa zuwa na da gaba su gadi na yi suna shan magunguna wa da kansu da su ba sai ka sha komi ba kana iya kwalke ka sha komi ba kwana ɗaya rana da kayi kwana rana su ke nan kana iya Allah ya samu dace na biyu anamu ala baharatin ina daga cikin ladabin bacci in yi bacci ina da alwala duk sanda za a kwanta a bacci kai alwala alwala idan ka sa alwalar sallah ka ɗaukar makanka akwai ma abin da safa ganin ba mu yi shiga a bai bai saboda ya san in mun yi alwala mun yi ne shi yasa bai bai saboda duk wanda ya kwanta bacci ya yi alwala tun daga san daga kwanta bacci Allah zai turo mala'ikun da duk da juya a kai cikin dare kana bacci sai sun ce Allah kai maka awara Allah ka wawa da rahama Allah ka yafe mu wani shi sa shi da shi ko bai wallahi na taɓa sai na ta yi ruwa haka ni alwala wallahi malam sai in ji wani da sanyi kamar na ruwan da an ka cikin wani firish wallahi shi ne shi da shi na ya ƙara sanya ya su sai ka ji sanya amma da ka ɗaukar makanka za ka komi wuyar da ciki je ka yi akwai hikima mai tari yau malamai sun ce daga cikin hikimar yin alwala tana ba ka dama ka samu tashi sanda ke son cikin dare duk da yaro an ce ka yawan tsarin dare in dai ya ɗan kwamata a ce shi dinga yin alwala la dubban da an kashe aza a ta gare su na daya a hana mai yawan shan ruwa in ya ci abinci a kula da ruwan da zai sha sannan kai ya sha da yawa sannan kamin ya kwanta ya yi tsari sannan can irin sha biyu ƙarfe daya a tasai a ce ta haƙe ka tsari to duk abin da ya sa kuwa ganin matsalolin da suna ta ruwa uwayenmu ne mata da sakaci tun da dai sha biyu a tashe ka kamin ka kwanta ba shi ka ka da tsari sannan sha biyu a tashe ka to in dai ba tsarin nan na rashin lahiya na ba insha Allah ba ka yi to amma mutum ya ta ya banki ruwa ya ci abinci ya sha ciki da ruwa ya ta ya kwanta a tsalai mai tsari kuma ka ce in ka kwanta kai ba ka iya tashi duk yaran gara ka suna mai tsari galibi shi da matsala wani bai aika tashi dole shi ya tsari sannan yawon ga lokaci da muke cike na sanyi in ka yi tsari kai ma wahala za ka yi don ‘yan ne hudu na dare ko uku kai ya tsari ba kuma kwana don cikin sanyi haki ka gani akwai wahala ba hakan na ba ka yi tsari zanen da za ka ɗauko ba, kadun da masu suna kai tsari babu daɗi Allah ya samu dace anamu ala tsahara in yi in yi bacci ina da alwala sannan na uku la anamu ala batsani ba na kwana da ciki yana daga cikin ladabin barci, kada ka kwanta a da ciki wanzu Allah sallallahu alaihi ya ga wani cikin masallaci ya yi kwanci rin da ciki annabi ce amma wanda kwanci da aka kwanci yan wuta Muku ko Hausa sai a ce mun mutu na kwanci rin da ciki bakin da ya kai gowa ya mace ka ne sun kare su eh, amma shi manzo Allah ya ga wani ya rin da ciki cikin masallaci ce amma kwancin gada ka ne yan wuta ba ya hamu ne ko to saboda ka ba a kwanci da ciki saba mun kanka da kwanci ki gida bangaren dama in ka gaji bangaren hagu ko ka yi rera amma haka saba mun kanka da kwanci da ciki hmm. na hudu alama ala janbil aiman zan kwanta tsagen jikina na dama wa aba yadil yumna in aza hannuna na dama ta ta haddil aimani ƙarƙashin kunce na na dama ko ya karon farin ke to in kana cikin baccin ka ji hannun ya yi nauyi ka ji kagaji sai ka ji wuya na ba laifi ba amma dai karon farin in za a kwanci to ga yadda ake so a Allah ya samu shi. sai na nawa kenan na biyar an fudu firashi in ka kamar shimfiɗa ta kamin ka kwanta bacci in za a kwanta tun da galibi wani tun da ba ko tun da ishari ya yi shahada ta ya ɗaure gidan sauro in ka ɗaure gidan sauro wani za ka iya ɗaure gidan sauro ma har da sa abin da yake kai wani kuma lanka he sarkai to ka wani siffa ta wanda ya san ciwon kai duk wanda haka zai kwanci yawan ga lokaci ki daura gidan sauro ya san ciwon kai wallahi ya san ciwon kai ita ko shi duk mace da gaba ta ya ɗaura mijin gidan sauro ba ta ciwon kai ba sai dai in ya zama na shi bai da ra'ayi da gidan sauro yana da wani abin da zai amfani da shi na maganin sauro wanda aka yesawa ga ɗakin nan kuma babu sauro tabbas to shi wannan kaga ba sai ka daura gidan sauro amma dai mu talakawa wanda ba su ishe sharta to wannan kam kuma sannan in ce wanga magani ne yake ce masa na din nan eh matsala in kana shakke ne matsala ko dama dama sharta ko shi ko sai an yi ta kamin a shiga daki da lokaci tun da mangare ba sannan a ya daki sannan ba a yawan buɗewa muna jin malaman laya da kansu suna cewa mataki na ƙarshe na maganin malaria ce gidan tsaro hukumar lahiya ta duniya haka ta ce babu maganin sauro wanda ya ƙarshe ya ce gida sauro shi ko wani lahiya ta gidan tsaro jin zai kawo mutuwa ne bai saba wani bai iya to wanda dai ka iya ah, ya daura eh, kuma iyali ne in ka yana daura ta daura shi adda alhakin daura da gidan sauro wani labarin labarin ya ce wallahi wani duk duniya ba mu abin da ka bakin ciki irin yanzu ya riga masa daura da gidan sauro bai su bai jin daɗin abin kaga irin wanda yan dasan cewa ga ta daura tunda yana da ra'ayi ko to ne yake cewa an fudu firashi in ka kabe shaddada ana so in za a kwanta bacci ka samu wani kyalle duka ne duka ka harkabe wannan dalili duk sada ka shigo gidanka ba kai sallama ba tare da shaitan za ku shigo da ka shigo gida kana so a bakin kowar gida shaitan na sai bakin kowar gida ya biyo ka sai ce jiwa da an ka aje wanga turmi na ni an na aje wanga turmi na jiwa da an ka ajiye wanga kwano na wai an ci abinci ba da a kai ta wani wankewa an ajiye nan sai yi ta sama wa tsawa sai zan tunanin da ba sallama ba to ba kai sallama ba tare za ku shigo gida ya samu nasarar shigowa ne in ka ce ci a kama abinci kuma ya ɗauki hankalin sai ta sama wani tunani ka kai bismillah sai ku ci tare sai shi wa ya tsalle eh, yau na shigo gidanka kuma yau na fito gidanka me ya rage mai yanzu wurin kwana sai ka ba zalla shi daga sai shi fara sa ma son bacci nan sai ka yi tattalin zuwa yin taron ba ba da zarar ba kakkaɓe ba sai da zai domin sami shi ba ta bari kai ta miya gumu barkai me ya rage mai yanzu iyalinka ita ne ta rage ita ɗaya ka tage yanzu to iyalin kuma da ka zo ta kuma baka yi addu'a ba wurin kwanciya da ita tare da muji ba Allah ya kare na sai ce to shi ke ne yau dai na kware ka na shigo gidanka na ci abincinka na kwanta ka daga zauka na tare da iyalinka shi ke na yaran ma gidanka kullum da yaran katin karo da kasuwa ko da shago za ka yi wa gida ya rugo da gudu ya biyo kunce da ta kare da can Eh, kakari zai biyo ka haka zai sa maka wata wasi kan ka yi amma da Allah ya ga ce ka duk ka kiyaye da wannan abubuwa to ran Allah ba ka nasa Allah ya samu gani da haka karkaɗa shimfiɗa abu ne muhimmi ko da tsari ka tashi ka yo ka dawo to shari'a na ne ba ka neman a karkaɗe ka duk waɗannan abubuwa shi dan bai bari ba sai wanda Allah ya taimaka sai na shidda atluwa azkarun nau zan karanta zikirorin bacci min ayatul kursi na karanta ayatul kursi in ka ji ana cewa daure dare a daure dare in ka ji malamai na cewa a ƙulla dare to ayatul kursi ke hmm. da zarar kai ayatul kursi wannan dare ka ɗaure shi ma'ana duk wani mai sheri ka ƙulle shi ba zai iya nasara kanka amma in baka yi ayatul kursi baka kwanta ba shi to akwai matsala da haka in karanta ayatul kursi wa suratul ikhlas in karanta suratul ikhlas qul huwa ko wal mu'awwidhatayn in karanta um, qul a'udhu guda biyu qul a'udhu bi rabbil falaq da min qul a'udhu bi rabbin nas salasa marrat so kuma in ka zo karanta akwai tsarin da aka so sai ka busa da hannunka sannan ka sha makara ka sake karanta kulwa da barke da nasu jere ko wace da bismillah ka sha ma bangaren dama ka sake karantawa ka sha ma bangaren kuma in san samu kakkabar je ka kwanta da kato ka kakkabe tabar makka ka kakkabe ta to sai ka zauna haka ka karanta saboda yan ka kwanta da wahala kai to kamin ka kwanta ko wani in baka yi Allah ba kafin haka ba sunan kadin sai ta ya tura shi da kwanci kwana ma bugu guda kwanta kwanta ko kudu ku ba kwanta haka na ta uba kenan kukewa ka kuke kullum sai ka karanta a gaba kwanta ce ku zini ku zai na yi ko cikin dare ka farko ka yi ba ka tuna sai ka yi ka. ka shafa sannan ka karanta kulluwa ko ba haka ba sannan ka karanta su akwai su amana rasul su amana rasul wanda zai sa mala'iku su sai gadin gidanka ba ma gadin gidanka ba mala'iku za su tsaya tsakanin zanarka na lullubi da fata cikinka ka kusan babu wani security wanda ka zuwa tsakaninka da watan jikin ka da zana karen da lubi ya tsaya duk security ya ka ta ya tsaya bakin kowar ɗakin ka amma da ka da ɗakin ka shigo inda yana ka dole ya tsaya to amma mala'ika shi zuwa zai tsakanin zana karen da lubi da fatan jikin ka nan zai ba ka security yoshi in ka yi arwalla karanta amina da sulu zuwa karshe? na karanta cikin rabin alfahari na babban malami a bakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da gawa yake cewa in masu ya karanta amanar rasulu ba wai gida ne ba makwabta ne ma gida uku cikin makwabta ne sai iku sun bazu suna gadi ba gidan haka ne ba har da makwabtan da gida uku cikin makwabtan ka sai an yi gadi su Allah ya sa mu gadi to haka suna da muhimmanci akwai su kuliya ayyuhal kafirun duk mutumin da ya karanta kul ya ayyuhal kafiru so ɗaya da bismillah in za kwanta a bacci to in kan mutu ana tsarin kayan kyakkyawa cikawa in Allah an rayuwa wa cikin wannan kayan kyakkyawar cikawa mala abubuwa suna nan da yawa sun ga kusan ashirin da wani abu wanda ake son kula da su daga nan mala ce wa aqulu bismika allahumma amutu wa ahya sai ka ce da sunanka ya Allah nake mutuwa don mutuwa na za ka yi eh, kuma da sunanka nake rayu ai malam da ka kwanta karamin mutuwa kowa ya sani karamin mutuwa to da sunanka ya Allah nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa ma'ana ina neman albarkacin sunanka in samu in bacci ina nema albarkacin sunanka in tashi shi ne ma daga nan mana yake cewa sai na bakwai a sai zo da talatin fajar sai in farka domin in samu sallar su baya ko da ba ka yi kiyamar laifin sai ka farka ka je ka yi sallar su baya waɗanda su ne dubban bacci guda nawa guda bakwai in ka hada da waɗancan lalubba na majalisi su kuma guda nawa guda shidda to ka hada biyu kan yayi yawa ga manci bar mu tsaya nan idan mun ka ci gaba da wani da yawa sun kai yawa ba a yi rike su waɗanda abubuwa duk suna da kyau mutum ya sa su da jiki ne ya kula da su Allah ki azurta mu da kulawa kuma wallahi sai an yi daga musamman na dubban nan na bacci duk da ni da nake magana nan da ku na san wahala da cikin su sai taimakon Allah sai taimakon Allah kuma ku sani miyagun aljanu biye suke da mu biye suke da mu miyagun mutane biye suke da mu sai ka dinga kulawa da waɗannan addu'o'in su ne zama zama kariya su ne security gare ka Allah ya kare mu da kare shi Allah shi amintar da mu da dukkan abin da muke jin tsoro ya yi mana damuwa baki daya ya amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro Allah ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya Allah ya ba mu nasara cikin dukkan abin da muka tinkara Allah ya shige mana gaba cikin dukkan al'amuran ya Allah muna roƙonka iyayenmu da ka amshi rayuwarsu Allah ya gafarta musu wayanda suke raye daga cikin su Allah ya ƙara mu rayuwarsu albarka Allah ya ƙara musu lafiya ga cikin Allah muna roƙonka bayan Allah da suka gina wannan makaranta da wannan masallaci da dukkan masu ba da gudunmuwarsu Allah ka taka musu da alkhairi Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka buwayar da mu da buwayarka ka kare mu da kariyarka ka shiga tsakanin mu da dukkan miyagun mutane la ilaha illa an subhanaka inna kunna minaz zalimin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah